A ƙarshen ziyarar da ya kai a ranar 31 ga watan Janairun da ya gabata a ƙasar Mali, Firaministan Rikon ƙwaryar Burkina Faso, Apollinaire Joachim Kelem de Tambela, ya bullo da shawarar kafa sabuwar federaliya a tsakanin ƙasashen biyu masu matsaloli iri guda. Haka kuma a wani taron da suka gudanar a birnin Wagadugu a ranar tara ga watan nan na Fabrairu. Ministocin harkokin wajen Burkina Faso da na Gine da na Mali sun sake nanata wannan aniya. da nufin tunkarar kalubalen da ke gabansu sai dai da yake mai da martani a taron cikon shekara guda da juyin mulkin da ya kawar da alfakon alfa daga karaga mataimaki na biyu na shugaban majalisar ecowas bukar sani zilli ya ce ba za su lamunta da irin wannan take-take ba da ke barazanar haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin kasashen yammacin afirka matsayinmu na majalisa ba mu amince ba ba mu ba da yarda ba majalisa ta al'umma mu ce ta ƙasa goma sha biyar kuma ba za mu bari ba abin da za a cuta mu al'ummanmu muna musu galgadi su zamna cikin wannan espace din shine alheri a gare su kuma shi ne alheri a gare mu duka shugaban ƙungiyar farar hula ta mojani siraji isa ya yaba da matsayin majalisar ta a ra'ayinsa wannan yunkuri hujja ce da ke nunin sojojin da ke mulki a waɗannan ƙasashe ba su da niyyar shirya zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula duka wannan kewaye-kewaye da wannan yanke-yanke alaƙa da ƙasashe ba wani abu yake nufi ba shine yadda za su iya su makale bisa kargar mulki ba tare da sun yi abun da suka yi ikirarin ya kawo su shine su mai da kasashen su bisa ga turba ta demokradiyya To amma wani mamba a kungiyar 'yan sando ya gamace Muhammadu na ganin rashin dacewar tsoma bakin majalisar ta ECOWAS a sha'anin cikin gidan waɗannan ƙasashe da ya kira masu fafutukar kubutar da kansu daga tura mulkin mallaka. Sai dai yawo bata magana sai an yi ɓanna. Ya kamata da su yi shi duk ƙasashen da suka gani. Akwai matsala na justice na governance su ce ba su yarda ba amma suna zamre suna ganin shugabannin kasashe suna gallaza mu talakawa sai mutane sun tashi da kansu sun bijire sannan na siriya za ta zazo sai a ba mai raba a zo a yi haka a yi kaza an yi kara an yi itace a nan dan majalisa bukari sani ya yi tunatarwa kan yarjejeniyar protocol additional da kasashen sai da yawo suka rattaba wa hannu a shekarar 2001 silaka takardun su mana bawai tarihi juyin mulki gaba ɗaya da aka yi na cikin kasashen nan guda uku sai dai yawo inda ba a sosai da ta gaya musu wuyo wuyo alfakon dai an ce mishi ka yi hankali kakka sake ka ƙetare ka ce sai ka yi hawa na uku bai ji magana ba ya ga abin da ya gani ita mali abin da ya fara kawo rigima zaɓe da aka yi ɗan shugaban ƙasa ya ce a goge sunan mutum 31 a rubuta sunan abokan shi lokacin da jangere ya ɗauki iko a waga sai dawo ba ta zo ba ta ce ga wa'adi mun baka ko ka aje iko ko ka ga wuyo burkina faso da mali da gine conakry na fama da takura a sakamakon dakatarwa daga kungiyar ecowas saboda juyin mulkin da soja suka yi a kasashen uku waɗanda a halin yanzu suka raba gari da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka wato faransa hujjoji masu ƙarfi na nunin kusanci a tsakanin su da rasha da suke ɗauka a matsayin sabuwar uwar ɗaki sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar